assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake ƙara mana dama ta rayuwa da lokaci wadda yau gashi mun dawo bakin darussanmu da muke gabatarwa na yau da gobe a cikin wannan makaranta mai albarka wannan college of nursing namu da ke nan cikin garin bauchi muna roƙon allah ya ƙara ma mu albarka allah ya ƙara ma mu albarka waɗannan darussa da muke gabatarwa allah ya sa karɓaɓɓu ne a wajen allah Allah ya sa su amfani mu ranar alkiyama kamar yadda aka sanar yau za mu gabatar da muhadara wadda muka yi mishi take da musulunci zaɓin Allah addinin musulunci Allah ya zaɓar da wannan addini mu bayansa da kansa shi musulmi wadda ya yi imani babu abin da ke tsakanin shi da mahaliccinsa sai godiya da kuma dogewa wajen bauta ma Allah saboda Allah ya mishi komai Allah ya mishi komai addinin musulunci zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓi wannan addini a matsayin addinin da za a bauta mishi da shi inna dina inda lahi al Allah ya ce inna dina inda lahi al-islam lallai addini a wajen Allah Allah ya ce shi ne musulunci addini a wajen Allah shine musulunci duk wadda ya riki wani addini ba musulunci ba ba zai haɗu da Allah lafiya ba duk wadda ya riki wani addini ba musulunci ba to ba zai samu kusanci da Allah ba ba zai samu rahamar Allah ba sannan azaba ta tabbata ta dawwama akan sararin alkiyama wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi ya bauta ma Allah ya nemi aljanna ya nemi kusanci a wajen Allah ko ya bauta ma Allah ba da musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ce ba za a karbi abin da yi a matsayin addini ba wa man yabta ghayra al dinan duk wanda ya nemi ya riki wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi duk abin da yayi da wannan addinin a matsayin bautan Allah ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce kuma ranar lahira yana daga cikin asararru waɗanda suka yi asara 'yan uwana masu albarka wannan addini da aka ce zaɓeɓɓe ne a wajen Allah addinin da Allah ya yarda a bauta mishi shine musulunci duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karɓi abin da ya yi da sunan addini ko bauta ba ranar alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi asara wannan maganar Allah da kanshi ya faɗi kayansa jama'a mun fahimta? ba convention aka yi aka tara malamai suka je suka zaɓar wa mutane addini ba ubangijin mutane shi ya zaɓa musu addini da kansa ba malamai ne suka yi ijtihadi suka ce duk wanda ya bauta ma Allah da wani addini in ba musulunci ba Allah ba zai karba ba Allah ne ya ce ba zai karba Allah a cikin alkur'ani yake cewa if qala lahu rabbuhu aslim da horar rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi Ibrahim sallama mi wuya ka tsaya akan musulunci car ƙada sai ce aslamtu li alamin na sallama na miƙa wuya ma Allah ubangijin talikai wannan wasiya da Allah ya ma annabi Ibrahim Allah sai ya ce wa wasa ha Ibrahimu banihi wa yaqub annabi Ibrahim sai ya tara dukkan 'ya'yansa sai ya musu wasiya da wannan wasiya ta Allah ne wa yaqub annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya tara 'ya'yansa annabi yusuf da ƴan uwansa baki ɗaya. sai ya musu wasiya da wannan wasiya da Allah yayi ma annabi ibrahim ya baniya yace ya ku ƴaƴana inna Allah hastafa lakum dina Allah ya zaɓar muku da addini kun ji Allah ne ya zaɓar da addini inna Allah hastafa lakum dina yace musu Allah ya zabar muku da addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmi waɗanda suka miƙa wuya wa Allah suka miƙa wuya ma dokokin Allah jama'a fahimta inna Allah hastafa lakum dina Allah ya zabar muku da addini addinin zaɓaɓɓe ne Allah ne ya zaɓe shi su al'ummar su al'ummar shi musulmi zaɓaɓɓe ne a wajen Allah yadda aka zaɓi addinin Allah ya zaɓi addinin haka ya zaɓi waɗanda suke musulmai musulmi ba abinda za ka yi in ba godiya ma Allah Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wama ja'ala alaikun fi dini min haraj Allah ya ce wa jahidu fillahi haɗa jihadihi ku yi ƙoƙari ku yi jihadi ku yi kazar-kazar a tafarkin Allah Allah ya ce iya ƙarfinku ku tsaya ku yi hidima wa addinin Allah ku yi ɗawainiya wa addinin Allah ku yi kai kawo don ci gaban addinin Allah haƙa jihadihi iya ƙarfinku a kan addinin Allah huwaci tabakun Allah shi ya zaɓe ku da wannan addini kuka zama musulmai kuka yi imani kuka miƙa wuya ku ta baku Allah shi ya zaɓe ku da wannan musuluncin wa ma ja'ala alaikum fiddini min harajin sannan bai sanya muku wani kunci da wahala a cikin addini ba millata abikum ibrahim kuma shi ta tafarkin babanku annabi ibrahim ba yanzu Allah ya ce mishi aslim ba ya ce aslamtu rabbi'n alamin huwa sammakumul muslimin huwa nan ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya sa muku suna musulmai sunan addinin ma Allah ne ya sa da kansa shi ya zaɓi addinin shi ya zaɓe ku shi ya zaɓa ma addinin suna da kansa ba malamai suka zaɓi suna ma addini ba huwa musulmi na min qablu wa fi hadha Allah shi ne ya sa muku suna musulmai tun da kuma sunan ya zo kuma a cikin wannan alkur'ani na jama'a mun fahimta a wani go Allah ya ce sun ma'auratun kitabar lafi na min ibadina zalika huwal fadl Allah ya ce sun ma'auratnal kitaban na nastafaina fi ibadina sai muka gadar da wannan littafin alkur'ani mawa Allah ya ce ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayi duk wani ma'abocin alkur'ani musulmi da ya yi imani zaɓaɓɓe ne a wajen Allah thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina Allah yace sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ga zababbu daga cikin bayinmu waɗannan bayi faminhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai wanda yake zaluntan kansa yake watsi da dokokin Allah yake taka dokokin Allah Allah kan hana shi ya ƙi hannuwa wa minhum muqtasidun akwai waɗanda suke tsaka tsakiya abinda Allah ya hana sun hannu abinda yace su yi sun yi amma kuma ba ƙari in yayi sallah kuma ba nafila in yayi azumin ramadana kuma babu na nafila wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah akwai waɗanda kuma suke musabaqa rige rige da izinin Allah yayi na wajibin yayi na farilla ya cire zakka yayi sadaka yayi sallah yayi nafila yayi yayi azumi yayi nafila jama'a mun fahimta zaɓi ne na Allah ba wadda ya isa ya yi imani ta hanyar dole wa Allah wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan zai sa kowane musulmi kowane musulmi ya tashi don neman shari'a a wajen Allah domin shari'ar kofar abu da take idan ka nema Allah zai shirya su da kai kar wani wadda bai yi imani ba ko bai tsayu akan tafarki ba ya ce to tunda waɗanda suka yi imani an zaɓe su nemo ba a zaɓe mu ba shi kenan mu zauna a'a kofar abu da take jama'a muna fahimta shi manzon zaɓaɓɓe ne a wajen Allah wata musulunci tsarin duka tsari ne na Allah tsarin duka tsari ne na Allah shi manzon shi manzon zaɓensa Allah ya yi duk wani manzo haka Allah ce Allah ku yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu yastafi min almala'ikati rusulan Allah shi ke zaben manzanni daga cikin mala'iku a ce mala'ika Jibril shi zai dinga zuwa da aikan wajen manzanni Allah ne ya zaɓe shi wa minan nas haka manzannin da Allah ya aiko su zuwa ga al'ummominsu Allah ne ya zaɓe su Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shike zaben manzanni daga cikin mala'iku wadda za su dinga zuwa da saƙon wa manzannin Allah da annabawan Allah sannan kuma Allah shi ke zaben manzanni daga cikin mutane to sai ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sahabbansa suka rantsar da shi a matsayin manzon Allah ba Allah ne ya ce shi manzon Allah tilka ayatullahi tuluha alaika bil haƙi a wani gu ya ce yasin sai ce innaka Allah ya ce tilka ayatullahi na tuluha alaika bil haqqi waɗannan ayoyi ne na Allah muke tilawar su gare ka muke karantar da kai su Allah ya ce da gaskiya Allah sai ce mishi wa innaka lalle kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laminal mursalin Allah ce kana daga cikin manzanni Allah ne ya zabe shi shi manzon Allah a wani gu Allah ya ce Muhammadu Rasulullahi Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne jama'a muna fahimta duk abin da ya shafi musulunci daga wajen Allah abin yake to idan musulmi ya fahimci haka kuma ya kamata kowane musulmi ya fahimci haka addininka addini ne da Allah ya zabar maka addininka addini ne da Allah ya zabar maka ba a bauta ma Allah da wani addini Allah ya karba sai wannan addini na musulunci sunan addinin Allah ne ya zaɓi sunan da kansa manzan Allah ne ya zaɓi manzan da kanshi kai da ka zan musulmi baiwa ce ta Allah da gata ta Allah ya zaɓe ka a cikin masu imani da Allah jama'a mun fahimta shine mafi tsadar abinda Allah ke ma mutum a rayuwar duniya shine yi shi mu'mini yi shi musulmi mafi tsadar ni'ima mafi tsadar ni'ima da Allah zai maka a bayan ƙasa in ya yi ka musulmi ya ma komai idan ya yi ka musulmi ya ma komai in ya yi ka mu'mini ya ma komai duk abin da ka rasa ba komai idan ka rasa musulunci duk abin da ka samu ka rasa komai idan musulmi ya fahimci haka ya fahimci wannan gata ya fahimci wannan zaɓi da Allah ya mishi ta kowace fiska ashe akwai bukatar ya riƙe addininsa da kyau kar ya yi wasa da addini kar ya yi wasa da addini idan musulmi ya fahimci wannan ni'ima da gata da Allah subhanahu wata'ala ya mishi na wannan addini na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya kamata ya rike addininsa da kyau to idan mun fahimci wannan gaban cewa addinin mu zaɓaɓɓen addini ne a gun Allah to abu na biyu shine mu sani dukkan kafirai idan suna kan addini kai musulmi ka kwana da wannan ka tashi da wannan Idan kafirai yana kan addinin yana kan ka kai da ka addinin ka kwana da sanin haka ka tashi da sanin haka ba su son addinin ba su son addinin ba su son wadda ya rike addinin wannan ita ce aƙidarsu su tuntuntuni ba annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah da Allah ya ɗaga da ba su yaƙe shi sun yaƙi wadda ya rike addinin ba ya kamata kowane musulmi ya kwana da sanin haka in ka yadda ma haka ne in ma baka yadda ba ma haka ne idan ka fahimci gatar da Allah ya maka in ka fahimci wannan gata da Allah ya maka na musulunci to ka riƙe musuluncinka da kyau domin abokan gabanka damuwansu wannan musuluncin da yake hannunka wannan musuluncin da ka riƙe jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ya ce wala ya zaluna yuqatilunakum wala ya zaluna yuqatilunakum Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya zaluna yukatilunakum Allah ya ce ba za su gushe ba suna ta yaƙar ku tuntuntuni sun yi yau ma suna yi Allah ya ce kuma wala ya zaluna ba za su gushe ba suna yi hatta dukun an dinikun inista istata'u sai sun ga sun mai da ku baya sun riddar da ku gabarin addinin kuma tukar suka samu damar haka to abinda Allah ke gaya ma karka ba da dama akan haka wala ya zaluna yuqatilunakum Allah ya ce ba za su gushe ba suna ta yaƙar ku ta hanyoyi daban-daban hatta yardukum an dinikum har sai sun ga sun fidda ku daga addininku in istata'u in sun samu damar haka wa man yartadid minkum an dinihi Allah ya ce duwar da ya rida gabarin addininsa aka ce yau kuma ya bar musulunci ya bar musulunci wal iyaz billah fa ya mutu wa kuwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika ashabun nari Kun haka ne khalidun Allah ya ce shi da wuta tutur har abada jama'a muna ji Allah ya ce wala yazaluna yukatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yardukum rudukun dinikum har sai sun ga kumbar wannan addininku jama'a muna ci to kai kuma ka dinga tuna ƙimar abin da Allah ya baka na addini ka rike shi sama da yadda kake rike ranka rai amfaninsa ka wallahi bai kai amfanin addini ba numfashin da kake shaƙa wallahi ƙimarsa bai kai ƙimar addini ba abinci da abin sha da kake bukata a rayuwa wallahi kimarsa bai kai kimar addini ba inda ka fahimci addini inda ka fahimci addini shi sa su hamza radiyallahu anhu su suka ba da ran saboda addinin don addinin ya fi ran kima wallahi addini ya fi rai za ka gane haka sai ran da zai fita hadisin abdullahi dan mas'ud al'imamu ahmad fi da malam albani ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, inna allaha qasama bainakum arzakakun, akhlaqakum kama kasama bainakum arzaqakum Allah ya kasafta halayenku ɗabi'unku a tsakaninku kamar yadda ya kasafta arzikinku a tsakaninku wannan ga yadda halayensa suke wancan ga yadda halayensa suke wancan ga yadda halayensa suke annabi ya ce Allah ya karkasa muku halayenku a tsakaninku kamar yadda ya karkasa muku arzikinku a tsakaninku sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la Allah na ba da duniya ma wadda yake so da wadda bai so in dai a rayuwar duniya ne duk abin da ka gani abin mai imani da ka gani a wajen wadda ko Allah yake zagi saboda abin ba da kima abin Allah wala yu'ti dina illa liman ahabba annabi ya ce Allah bayi ba da addini sai ma wadda yake tsananin sonsa a wata riwaya wala yu'til imana illa man ahabba bayi ba da imani bayi ba da addini mutum ya zan mai addini mai riko da addini annabi ya ce sai wadda Allah yake sonsa faman a atahu dina annabi ya ce duwar da Allah ya bashi addini riko da addini kula da addini faƙadi a habbahu hakika Allah ya nuna mishi ƙauna da soyayya iyaka to wannan addinin shi suke so su kwace a hannunka Allah ya ce kuma ba za su gushe ba ba yaƙi ne na shekara ɗari ba ba yaƙi ne na shekara dubu ba ba yaƙi ne na shekara dubu ɗari ba Allah ce wallahi zaluna yuqatiluna kun ba za su gushe ba suna ta yaƙanku ta fiskoki daban-daban hatta yardukum an dinikum har sai sun da ku baya sun riddar da ku gabarin addinin ku in istata'u matukar suka samu daman haka to abinda Allah ke gaya kai kuma karka ba da dama akan haka a karon farko sun so su murƙushe addinin ne duka a wayi gari ba addinin abin sai fi ƙarfinsu turan da hasken musulunci ya bayyana hankalinsu ya tashi suka yi ɗamara domin yaƙansa sun so a daidai wannan lokacin a ce babu shi a murƙushe shi a murƙushe shi yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil Allah ya ce yuriduna an yi nura nurallahi bi afwahihim sun so su bishe hasken Allah su bishe musulunci a wayi gari babu shi da bakunansu ta hanyar maganganu da yarfel da faɗe-faɗe da miyagun maganganu akan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa ya aballahu Allah ya kifir hakan ya faru illa an yi timma yace sai hasken ya cika walau kari halkafirin ko kafirai ba su so huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah ne wadda ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya shine musulunci li yuzhirahu ala dini kullihi don ya dora shi akan duk wani addini yayi galaba a kan shi walau karihal mushrikun Allah ce ko mushrikai ba su so to Allah a bishe addinin Allah ce ba zai yi ba ba zai yi ba inda ka san artabun da manyan arna suka yi a baya don su ga musulunci bai wuce inda suke so su tsare shi ba inda ka san me ya faru ba za ka yi tunanin yanzu za a iya bishe musulunci ba tun da ya fasa wancan get ya wuce ba get ɗin da zai tare shi ka kalli musulunci lalamin da kyau ka kalli yadda addini ke ci gaba kawai kirga masallatan juma'an da ka sani a iya garin bauchi ka faɗi masallacin da ka ba da dubu hamsin kafin aka gina shi ko da kai ko ba kai da'ai ko ba da'ai ba da'ai da'in duk abin da ka gani yana tafiya ko ka sa hannu ko baka sa hannu ba wani tun da yake musulmi a matsayin musulmi bai taba ba da dubu goma a sunan ai aikin addini ba aikin na tafiya ko bai tafiya yana tafiya ƙarshe sai da Allah ya sanar da musulmi ya ce ku kwantar da hankalinku su ma yanzu sun ɗebe tsammani ba za su iya ganin bayan musulunci ba alyauma ya isa allazina kafaru min dinikum Allah ya ce alyauma musulmai ku tsaya ku ji daga yau ya isa ladina kafaru min kun su ma kafirai sun ɗebe tsammani wai da su ga bayan musulunci Allah ce su ma sun ɗebe tsammani sun ɗebe wai wani ya ji maransa akwai wani yunkuri da za a yi a ce ba musulunci a duniya Allah ya ce su ma ba su jin haka fala takshawhum wakshawhum Allah ce kar ku ji tsoronsa ku ji tsoro al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku cicip wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imomi na cicib wa raditu lakum alislam islam dina Allah ce na yarda ku je ku yi musulunci a matsayin addini amin su ma sun dai da an taɓa zama aka yi wani meeting saboda murƙushe musuluncin ya yada a yi a ɗauko daga sama Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك wa idh yamkuru bika alladhina kafaru Allah ce ka tuna lokacin da kafirai suka haɗu manyan anna Allah ce suna mitin suna shirya makirci a kanka li yuthbituka yuthbituka ay me ya kamata a yi da kai waɗansu suka ce a yi takin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi wani kurkuku ko a ƙasan ƙasa ko a wani ku a tsare shi har ƙarshen rayuwarsa waɗansu suka ce a au ya waɗansu suka ce mu je mu far mishi kawai a kashe shi komai ta tafasa ta ƙone au ya waɗansu suka ce kar mu kashe shi za a yi rigima a fidda shi a gari wayan kuruna Allah ce suna wannan kulla makircin wayan kurullahu Allah na shirya musu nashi wallahu khairul kiri. amin to sun bi tsammani sun bi tsammani to amma shirin da suke ma musulmai shine yayi za a yi su raba ka da imanin su raba ka da aƙidar su raba ka da tauhidinka su cire ruhin addinin a jikinka a barka da sunan musulmai wannan shine abin da suka tasa musulmai da shi jama'a kuna ji kai musulmi ka san haka su ma su wayi gari a ce ba musulunci Allah ya ce su ma sun san ba haka shine ma'anan wala ya na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum Allah yace ba za su gushe ba suna yakan ku sai sun raba ku da addinin yanzu su ma sun gamsu a ce ba addinin ba zai yiwu ba to amma yanzu ya da ai a raba ka da addini wannan shine tarkon da al'ummar musulmai suka fara sai da Allah ya ja kullum mu yace mana in kun biye ma'ar in kun biye musu da su raba ku da addini ya ayyuhal ladina amanu in tuti'ul ladina kafaru ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tuti'ul ladina kafaru Allah ce in kun biye makafirai da imani imanikum kafiri. za su riddar da ku bayan kun yi imani ku zam kafire kaga yanzu magana ya dawo kanku ko musulmai yanzu an bar kan maganan addini don addini ba zai yiwu a dakile shi ba Allah ce to sun dawo kanku barakallahu ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba in kun biye ma wani yanki daga cikin ahlul kitabi yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu kasirin Allah ce za su me da kuruwa Allah ce ku zama asararru jama'a kuna ji in kun biye musu kuka yadda da su kuka yadda da salonsu Allah ya ce da su me da ku ruwa yanzu kaga yakin ya dawo kanku ku musulmai to sai aka shirya hanyoyi daban-daban yayi da a kullum domin a rabu da addini a ce yau ba musulunci ba zai yi ba amma an san kai za a iya barinka da sunan musulunci amma ba imani tattare da kai za a iya barinka da sunan musulunci baka da aƙida baka da ruhi na addini a haka ka mutu ka je ka samu Allah jama'a mun fahimta mataki na farko sai suka ɗauki salo na ƙayatar da miyagun ayyuka da musulunci bayi so domin su burge mu domin mai kwaikwayo da su jama'a mun fahimta harbul afkar shine yayi za a canza tunaninmu ya zama duk abin da ke hannunka bayi burge ka abin da ke hannunsu shi ke burge ka duk ran da ka ajiye abin da ke hannunka ka ɗauki abin da ke hannun wani to ka durkusa a bautan wannan mutum balle ka ajiye shiriya ka ɗauki ɓata ka ajiye shiriya ka ɗauki ɓata Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum annabi yace za ku yi tabibiyan hanyar waɗanda suka gabace ku hadwal qudzati bil qudda hancin kifiya da hancin kifiya idan aka yi kifiya ba akwai waɗansu 'yan labba guda biyu da ake a gefe ba annabi ya ce haka da ku yi da su ɗaya su ne a nan ɗaya ku ne a nan shibran bishibrin annabi ya ce ɗani da ɗani in sun taka taku ɗaya a cikin kafirci annabi ya ce za ku taka taku ɗaya kamar nasu zira'in bi zira'in annabi ya ce zira'i da zira'i in sun yi tafiyar zira'i ɗaya a hanyarsu annabi ya ce kuma za ku yi tafiyar zira'i ɗaya a hanyarsu hatta laudakalu jihura babbin da dakaltumuhu annabi ya ce wallahi inda za su shiga ramin damu da matsatsinsa da duhunsa da kuncinsa da rashin amfaninsa la dakaltumuhu annabi ce kuma da ku je ku shiga saboda tsaban kwaikwayo da su abin ko ba shi da amfani ko mai cutarwa ne in dai sun yi annabi ce za ku koye su qulna ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah man al-yahudu nasara suka ce annabi kana nufin yahudawa da nasara da alaihi salatu wasalam annabi ya ce faman to wa nake nufi in masu annabi ya ce za ku yi ta yayin arna za su yi ta burge ku za ku yi ta kwaikwayonsu duk abin da suka yi annabi ya ce zai burge ku kuma sai kun yi taku da taku abin da duk suka yi in mita ɗaya ne annabi ya ce kuma za ku yi mita ɗaya ba za su yi mita biyu ko ku yi mita ɗaya ba hatta laudakalu juhura babbin annabi ya ce inda yahudawa da nasara za su shiga ramin damu ba amfani banda kunci muhu don tsaban kwaikwayonsu annabi ya ce kuma za ku je ku shiga kulla ya rasulallah sabai suka ce sai muka ce manzon Allah al yahudu wan nasara kana nufin yahudu da nasara da mu kwaikwaya qala faman annabi ya ce to wani ke nufi in ba su ba jama'a kun ji duk wani abu ko sharri ne akan mutanen mu in dai sun yi da ka ga mutanen mu sun fara yau musulmi ne musulmi ne musulmi ne ga tsarin da annabinsa ya zo da shi idan neman aure ne tamatun da a tsarin su za a ɗauki budurwa a je a yi a fita a je a yi kaza haka shi ma da su yi da budurwarsa kuma wadda bai yi haka ba bai waye ba ne idan an zo aure yadda suka yi so a yi auren ko suke yi haka da a yi a fita je a yi wancan event a koma aje a yi wancan event a koma a yi wancan event wadda kuma bai yi ba ko bata yi ba bata waye ba ne idan haihuwa aka yi haihuwan haihuwan ana so a yi bikin haihuwan ne irin nasu idan badde ne yaron ya cika shekara ɗaya ko biyu irin nasu wadda baya haka alhaji aliyu wadda baya haka ba ƙauye ne bai waye ba ai rashin wayewan malam lurdin rashin wayewan tunaninka aka juya kai yanzu a ce kai yanzu a ce ka dubi iyayenmu da suka yi tarbiyyar mu ka kalli rayuwarmu a ce ma ƙauyawa ne suka yi tarbiyyar mu haka kai za ka yadda bai kamata mai hankali yadda ba ka duba tarbiyyar da iyayenmu suka mana kuma ka dubi matsayinmu a rayuwa a yau a ce ma ƙauyawa ne suka yi wannan tarbiyyar mu to kai ka taba ganin babanka ko kakanka ko wani sarkin garinku yana badde yana yanka kek jama'a mun fahimta annabi ya ce duk abin da suka yi da ku yi to ta wannan hanyar za a raba ku da addinin ta wannan hanyar za a raba da addinin ku yau fa ya kai al'ummar mu mafi kashi mafi kashi shine cin abinci mafi kashi shine cin abinci in ba irin cin abincinsu kake yi ba to naka na ƙauyanci jama'a muna fahimta ka sani cewa waɗannan tunani da ake sama kake kallon wayewa ne sannu sannu addininka da araba ka da shi addininka da araba ka da shi yaƙarka ake yi yaƙarka ake yi addinin ka da araba ka da shi laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in wani ba yahude ne yace musulmanul farisi musulmai kun ji daɗin ku annabin ku ya koya muku komai da komai kai da aka koya ma komai da komai ina kake bukatan ka je ka aro babu yana daga cikin tsarin raba ka da wannan addini dukiya da za a kashe don zuwa da abin da zai shagaltar da kai gabarin barin addini labi na kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu sadko ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma Allah yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu da yawa inji Allah li yasuddu an sabilillah don su kange mutane daga hanyar Allah jama'a kuna ji innal ladhina kafaru Allah yace lalle waɗanda suka kafirce ma Allah yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu li yasuddu an sabilillah don su kange bayin Allah daga bin addinin Allah dukiya za a zuba za a zo a dubi tsakiyar tsakiyar tsakiyar al'ummar sai a zo a bude muku wani gidan tv saboda an san daga inda aka ɗauki hankalin mata daga inda aka ɗauki hankalin matasa an san an karya al'ummar duk waɗannan manyan gidajen kafofin sadarwa da kuka jarabtu da su da kuka jarabtu da su kaso mafi yawa na hadafinsu shine dakushe manufarku da addininku wani ya ɗauki sauraron waɗannan kafofi kamar zikirin safe da yamma jama'a mun fahimta wani ya ɗauki waɗannan kafafe kamar zikiri kamar wuridinsa na safe da wuridinsa ne? a'a shiri karya ne a ce don amfaninku ake cire waɗannan miliyoyin daloli a akwai abin da ake so a yi nasara a kan ku da shi haka za a zo tsakanin al'umma a buɗe gidan tv kaza a buɗe gidan tv kaza kafin ka ankara duk an ɗauke hankalin mata an ɗauke hankalin matasa to shi kenan ku dottawa in an bar ku an san an durkusar da ku duk wanda ya jarabtu da waɗannan ababen ko matashi ne yana da wahala ka ga ba kallon ba kauye yake ma mahaifinsa ba duk wadda ta buɗe ido da waɗannan harkoki yana da wahala wai a ce mamanta ba ta mata kallon ba ce ki dubi tarbiyyar ki da kyau da wayewar ki bai kamata a ce mamanki ba kauya ba ce inda ba kauya ce da bata miki wannan tarbiyyar ba juya tunaninki aka yi kike ganin mamarkin ba ce ko babankin ba ne tunaninka aka juya don ka yaƙi babankan da al'adarku da addininku ya sa kake ganin abin da ake yi a addininku ko kyawawan al'adunku kana ganin shi ƙauyenci tunaninka aka juya ba haka ba ne ba wallahi ku yi taka tsantsan da waɗannan kafafi. ku yi taka tsantsan da waɗannan ku yi taka da waɗannan kafafe na sadarwa na sauraro da na kallo da aka addabe ku da su wallahi kafin ka ankar an canza maka tunani yau fa an waye gari mana yana da wahala ka samu wani daga cikin mutanenmu duk girman kasar nan ka samu abin da yake burge shi in takalmi ne takalmin da yake burge shi yana waje idan wani mutum ne wani mutum din da yake burge shi duk abin da zai burge shi babu shi a ciki shi bai san tunaninsa aka canza amin yana daga cikin hanyoyin da suke bi domin raba ku da addininku da ɗaga ku akan tarbiyyarku da ɗora ku akan tarbiyyarsu shine waɗannan social media da suka cika gidan kowa yanzu dai kaga ɗanka ya lalace ba sai ya haɗu da abokai ba wayarsa ta ishe shi lalacewa yarka ta lalace ba sai ta haɗu da ƙawaye ba wayarta kawai ya ishe ta lalacewa wannan waya da take hannunmu wallahi mutanen kirki ma da ake musu kallon mutanen kirki kamammu da yawa sun lalace sanadiyar waya balle yaro dan shekara 18 ko yarinya yar shekara 18 ko 20 idan ma ɗigo take so ta kalla ko ta koya akwai a wayanta in luwaɗi yake so akwai a wayansa duk waɗannan hanyoyi na ɓarna ga sunan yana tare da su kuma kun watsar da 'ya'yanku kun yi nesa da 'ya'yanku wannan shi ne mafi sharrin abin da muke ci. mutanenmu in ka ga mutum da ɗansa in ka ga mutum da ɗansa to ƙaramin ɗa ne daga shekara biyu ne zuwa shekara uku yana da wahala ka ga wani a cikin mutanenmu ɗansa ya kai shekara sha bakwai ya riƙe hannunsa suna tafiya zai bukaci ɗan ne kawai in zai aike shi in ka gan shi da ɗan shi ɗan ƙaramin ɗa lokacin da ɗan ke bukatar uban kai kuma ka sake ɗan lokacin da kai kake bukatar ɗan ka sake ɗan ku zauna da matanku ku zauna da 'ya'yanku ku fahimtar da su addini ku nuna musu abin da ya dace ku nuna musu abin da bai dace ku musu wa'azi ku faɗakar da su da su gane ko ba da su gane ba wa'azi wa'azi annabi Yaƙo, ya ma annabi yusuf tun bai wuce shekara bakwai ko shekara tara ba yau ga annabi yusuf kusan shekara arba'in ya ce baba wannan shine abin da ka gaya mini ina yaro Ha za ta awilu ya min qablu ya ce mishi baba kaga abin da ka gaya mu ya fahimta ko bai fahimta lukmanin hikima da ya ajiye ɗansa yana ɗan ƙarami yake mishi wa'azi yana ganewa ko bai gane ka dinga zama da 'ya'yanka maza da mata kuna hira kana ba su labarin abin da ka fahimta na rayuwa kana gaya musu haɗurra irin na zinace-zinace haɗurra irin na alfasha kafofi na makirci da za a iya jan kafansu a raba su da addininsu a raba su da tarbiyyarsu a canza musu tunani ka wayar ma 'ya'yanka kai ka wayar ma iyalanka kai jama'a mun fahimta duk waɗannan hanyoyi ne duk waɗannan hanyoyi ne da al'ummar mu ta fada illa man rahimallah kai kai tarbiyan kanka wayarka ka san abin da ka ji da abin da ka gani ubangiji zai tsaye da kai ya tambaye ka akai ranar alkiyama inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani duka ubangiji zai tsaye da kai ranar alkiyama kar ka ga wai a ɗaki ka gani akwai matsala ka yi wa kanka wa'azi ka ajiye matarka ka gaya mata ka ajiye yarka ka gaya mata ka ajiye ɗanka ka gaya mishi duk abin da kake ɓanta da wayarka ka gani abin da aka gani Allah na tambaya a kai ranar alkiyar abin da aka ji Allah na tambaya a kai ranar alkiyama shi wa'azi yana da albarka shi yasa Allah ya sanya shi ya zama hanyar shiryar da bayi karkare na wani lokacin da ka faɗan kana faɗan sai ya fashe da kuka kuma ya daina ya daina kenan ya gyara ya gyara kenan mu dinga ma 'ya'yanmu wa'azi mu dinga zama da su muna nuna musu irin tarko da ake ɗana musu domin durƙusar da su a gaban abokan gabansu kai ma ka gyara kai ma ka gyara kai ma ka gyara ke ma ki gyara ka gyara ki gyara duka mu haɗu mu gyara in mun gyara in mun gyara Allah ya ce mana wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ya ce in kun yi haƙuri akan ɗa'a kuka tsare tsoron Allah duk makircin da suka muku duk makircin da suka shirya muku Allah ya ce ba zai yi tasiri ba duk kankantarsa wa in tasbiru wa tattaku in kun yi haƙuri wajen riko da addini kun yi haƙuri wajen bin Allah kun yi haƙuri wajen kauce masaɓa ma Allah wa tattaku kun zan masu tsoron Allah Allah ce la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ce kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya mu yi kokari ka rike addinin ka ka sani abokan gabanka suna farautar su kwace wannan addinin a hannunka su raba ka da addini domin sun san shi ne rabonka madawwami duniya da lahira sun san shi ne rabonka madawwami duniya da lahira ka tsaya ka yi aiki don kare musulunci ka tsaya ka yi aiki don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da da yawa mutane ba su fahimta ba shi ba da kariya wa addini ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin lazimin imaninka yana daga cikin lazimin imaninka duk wadda zai taba maka addininka duk wadda zai taba maka annabinka duk wadda zai taba maka aƙidarka ai babu kuma sauran kara tsakanin kashi babu wadda zai taba maka addininka wadda zai aibanta maka addininka ya aibanta maka annabinka me ya saura na cin mutuncinka da bai yi ba akwai babu annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yake cewa man asabatu musiba falyadhkur ta hobi annabi ya ce duk da wata musifa ta same shi inda gidanka da 'ya'yanka da dukiyarka duka rana ɗaya suka haɗu suka ƙone Allah ya sauwake annabi ya ce ka tuna masifar rasa ne da kai fa a azamin masa'i annabi ya ce rasa ne da kai ya fi kowace masifa da za ka gani a duniya alaihi salatu Allah a cikin alkur'ani yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira suratul fatih ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka ne ka zan mai ba da shaida kan al'ummarka wa mubashiran ka zan mai bishara ma waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah wa naziran ka zan mai gargaɗi da jan kunne ma waɗanda suka kafirce suka juya baya ma Allah Litu litu'minu billahi Allah ce ku kuma mun aiko shi ne don ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa wa tu'azziruhu ku girmama shi ku mutunta shi ku taimake shi wa ruhu, ku kimanta al'amarinsa wata sabbi bukratan wa wasila ku yi tasbihi ga Allah safiya da maraice na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba nura alladhi unzila ma'ahu na amanu bihi Allah ce waɗanda suka yi imani da shi imanin gaskiya wa suka girmama shi suke kimanta shi wa nasaruhu suke taimakonsa taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ba da kariya ma addini ba da kariya ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana nana Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da ayar halatta mishi hatta matar da ta ce tana son shi ta ba da kanta wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi idan mace ta zo ta ce ma annabi na baka kaina kyauta Allah ya ce ma annabi in ka ji kana so kawai a nuna mata daki aure yayi sai mata suka dinga zuwa wannan sai ta zo ta ce annabi na baka kaina to na na aisha ta ce sai wannan abun yake motsa mun kishi na ya ce da wata ta zo ta faɗa a gabana sai na ce oh yanzu ko kunya babu kina mace ki zo gaba da gaba kiri-kiri ba ma ki ce kina son shi ba kin ba da kanki kyauta ba ko sadaki Allah sai ya ce turji man umin hunna, wa tu'wi ilayka man sha wa man gaita mimman azalta fala junaha alaika, Nana Aisha tace gaskiya akwai zubar da aji a cikin abu Allah sai ya ce turji man umin hunna wacce tace ta ba da kanta in ba ta maka ba ka jinkirtar da ita ka bata haƙuri wa tu'uwi ile ka man sha wadda ta maka a bata a yi zaman aure wa man gaita mimman azalta in kuma da ka ce baka so yanzu ka ji kana so ita ma ka dawo da ita nana Aisha tace ma a rarrabaka illa yusari'u ufi hawaka tace na lura kai duk abin da zai taba ka Allah sai ya shiga ta ce na lura ma'ara rabbaka illa ufi fi ka, kai duk abin da ya shafe ka take ubangiji yake shiga ya taya ka faɗa shi manzan Allah ubangiji ma in ka taba shi baya bari me da ka yi da wadda ya zagi annabinka babu da me zai burge ka da me zai burge ka wallahi tallahi babu wallahi tallahi ba wallahi in san ciwon kanka ba abin da wadda ya zagi annabi zai burge ka da shi ba kuma yadda duniya za ta tafi lafiya dole sai da musulmi dole sai da musulmi duk abin da musulmai suka ɗaga hannunsu dole a san sun ɗaga hannunsu dole a san sun ɗaga hannunsu